يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai girma watan ramadana wanda in ba ku manta ba muna cikin suratul tauba a jiya mun tsaya kan aya ta talatin a yau za mu ɗora kan aya ta talatin da ɗaya sai Allah ya ce wannan su ka bata da sauti wannan da suka samu ko su ƙara ta can a sauti أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما na'am Allah madaukaki ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min a su wato malaman yahudawa kenan sun riƙi malamansu wa ruhbanahum su kuma kiristoci sun riƙi masu ibadar su arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba sun riƙe su ma wato ababen bauta kenan ba Allah ba wala masih ibn maryama haka nan shi ma isa dan maryam shi ma sun rike shi abin bauta wa wama umiru illa liya'budu ilahan wahida gashi kuma ba a umarce su da komai ba sai su bauta ma ilahan wahidan Allah abin bauta guda ɗaya la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bauta da cancanta sai shi subhanahu amma shirkun tsarki ya tabbata ga Allah amma ya shirkuna da barin abin da suke shirkanta shi da shi abin da suke tara shi da shi na ɗa ko kuma wasu a riƙe su ababen bauta kuma su ba su cancanci wannan bautar ba to wannan aya muka duba hadisi wato ainihin kamar nan eh, ibn kasir abin da yake cewa wajen fasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yake cewa wato hadisin eh, hakim ko adi hakim a tai wannan adi bin hakim tai yayin da da'awar manzo sallallahu alaihi wasallam ta isan masa sai ya gudu ya tafi ƙasar sham sham kuma tana iyaka da can wajen ƙasa inda suke da kiristoci wa kana qadita wato tanassara fil jahiliya tun kafin zuwan musulunci dama can ya zama kirista shi adi bin hatim ta'i kenan fa usirat uktahu wa jama'atun min qaumihi yaƙe-yaƙe da ake na musulunci sai aka kamo ‘yan uwansa matsayin fursuna tare da wasu mutanen tare da ita, sun mamanna sallallahu Alaihi wasallam ala uktihi wa ɗaha, sai Allah ya yi wato annabi sai ma ‘yan uwan nan ta baiwa tun da dama an ba shi dama fa ma mannan ma fi da'an. ko dai ka karɓi fansa ko kuma ka karɓi wato ainihin kai masu baiwa ka sake su kawai to sai manzo sallam ya sa aka sake ta wannan sakin da aka yi mata faraja ila akhiha faragabar fil islam sai ta kwadaitar da wannan dan uwa ta Ali bin Hatim Tsa'i shi ya riga shiga kiristanci sai ta kwadaitar da shi musulunci cewa ya kamata ya shiga musulunci wa fil qudumi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kamo hanya ya zo ya sami manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan nasiha da ta mai da abin da ta gaya mashi wa qadima ali ila madina sai adi ibn abi hatim ya tsa'i ko sai ya taho garin madina wa kana ra'isan fi qaumihi tsayi wa abuhu hatim at tsa'i al bil karam shi wannan ya kasance shugaban mutanensa ne ƙabilarsu shugaba ne a cikinsa sannan mahaifinsa kuma shi ne wato tunda shi sunan sha'adi mahaifinsa hatim to hatim ɗin an san shi tun jahiliya mutum ne mai karamci mai kyauta mai kyautata ma mutane to yayin da ya zo madina an nasu bi qudumihi dan mutane suka dauki labari yau fa abi ya zo madina saboda haka fa dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya ya shiga wurin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa fi ulqi adi salibun min fiddatin a wuyansa yana da cross a rataye kuma kuros ɗin ma na azurfa ne ya shiga wurin manzo da wannan kuros nashi wa huwa ya karɓa hadhihi aya hali lokacin annabi na karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki wato malaman su sune ahbar sun rike su wa ruhbanahum da masu bauta su yahudi sun riki malaman su wanda sun sani sun ki sani su kuma kiristoci sun riƙi masu bautarsu wanda jahilai ne bisa jahilci suke bautar sun riƙe su arbaba min dunilla iyayen giji ba Allah ba ƙala sai ce faƙultu sai na ce innahum lam innahum lam ya'buduhum sai ce manzo ai ba sa bauta masu wato su kiristoci ba sa bauta ma ahbar nasu su kuma yahudu su ma ba sa bauta ma wadan wato ruhban kai kiristoci ne suke bauta ma ruhuban masu bauta amma ba ilimi tare da su su kuma yahudu suna bauta ma wato ahbar malamai sun sani amma sun ƙi aiki da sanin sai su halatta masu ko su haramta masu kowane kuma su bi su to sai ya inkari ya ce ai ba bauta masu suke ba faƙala sai ya ce bala innahum haramu alaihimul halala wa halau lahumul harama fattabi'uhum salibi ya ce i eh, ai bautar yadda suke yi suna haramta masu halal shikenan sai su yadda su ma kuma su haramta wannan abin da yake asalin halal ne sannan kuma suna halatta masu haram su ma su bi su su haramta masu halal su bi su su haramta su kuma halatta masu haram su bi su kuna ganewa kamar da yadda ake a nan ƙasar da in ka je wurin ɗan duba ya baka abin da zai baka to zai abubuwan da Allah ya halatta maka sai ya haramta maka su kila a ce an baka wani magani in za a baka abinci kamar nan masallacin kana ciki ba za a miƙo maka shi ba sai dai a shigo a baka in aka miƙo ka ci miƙe to wannan maganin naka ya kare kuna ganewa haka za a yi ta saka wasu dokoki sai a haramta maka kamar kabewa a ce ba za ka sha kabewa ba in ka sha taurinka zai kare ba ka duk ababa da suke halal ne ka ci ka sha mace a ce wani zane mai kala kaza ba za ta ɗaura shi ba a'a wata kaza mai gashiyar tsaitsai ba za a yi kiwon ta ba sai da wani dalili sai dai wata aljana ita ce ta ce a mata ba za ka yi kiwon rago mai bakin cibi ba ko mai bakin baki ko kuma ba za ka ci nama na dabba mai kaza ba mai kaza kuma bayan duk Allah ya halatta maka ka ci sai kuma ka yadda ka bi abin da aka gaya maka nan ƙarƙashin aljanu sai ka yadda haka nan kuma abin da aka haramta maka sai kuma su halatta maka shi ga an haramta shan jini sai a halatta maka shan jini a ce a je a yanka dabba a tari jinin a baka kasha kowa kuma ya san daman masuhan daman masuhan haramun ne haka nan sai a ce ka je ka kalli alƙibla ka tallara fitsari a tsaye eh hakanan haka dai a duk ababa da Allah ya haramta sai ka ga an kawo su an gicciya maka sai kuma ka yi ka ɗauka halar ne kai a ce an baka wani laƙani sai ka kwana arba'in baka sallah sannan zai to kaga an haramta mu sallah da take wajibi kai an haramta maka ita domin za a ce ba za ka yi wanka ba ba za ka yi alwala ba sai ka kwana arba'in to za ka yi sallah kwana arba'in ba wanka ba abin nan to iri irin waɗannan sai annabi ya ce ma shi adi bin abi haci ya tsa'i ai abinda malaman ku suke maku suna halatta muku da Allah haramta ko yadda hakanan suna haramta muku da Allah halatta ko kuma su halatta su haka dai sai ya ce ko ba haka bane kuna ganewa da kyau wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya adi ma taqul ba annabi ya gaya mashi wannan saboda haka sai ce fa zalika ibadatuhum iyahu wannan ita ce bautar bauta ma malamai dama ba zuwa za su ce zo kai man sallah ba zo kai man karatun qur'ani zo kai man a'a abinda Allah ya haramta su ce maka halal ne ka yadda ko abinda Allah ya halatta su haramta maka shi ka yadda wannan ita ce bauta dan ba mai halatta ko ya haramta sai wa sai Allah to su ma sun zama wajen shar'antawa kenan sun zama Allah saboda haka ita ce bautar da ake nufi to da nabi ya gaya mashi wannan saboda haka sai ya kuma zo ya jawo shi wa ƙala rasulullah sallallahu ya adi ma ƙul me za ka ce ka ya adi wannan bayani da ne maka an ayafiruka an ya ƙula allahu akbar yanzu kana gudun dan an ce Allah ne mai girma shine baka so fa hal alamu shay'an akbaru min Allah ka san wani abu mai girma da ya fi Allah ma a yafirruka ayafirruka an ƙala la ilaha illallah me kake guje ma a ce ba abin bauta da cancanta sai Allah shi kake guje ma fa hal ta'lamu ilahan ghayra Allah shin ka san wani Allah ne abin bauta in ba Allah ba summa da'ahu ila al-islam fa aslama wa shahida shahadatul haqq alshe annabi ya kira na abi hatim da'i zuwa kalmar musulunci zuwa musulunci nan take furta kalmar shahada kalmar gaskiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya Allah ya azurta shi da musulunta kun gane da kyau yace falaqad ra'aytu wajahu istabshara thumma qala yace sai na ga fuskar shi tayi haske saboda ya zama musulmi da ya shigo da cross a matsayin kirista wurin manzo yanzu kuma ya ji kalmar shiriya Allah ya jefa haske na imani cikin zuciyarsa yace nan take kuma sai muka ga fuska shi tayi haske sun maƙala sun ce inna lahuda magarubin alaihim wan nasara dhalluna lallai kam yahudawa su ne Allah ya fushi da su su kuma nasara su ne batattu wanda haka suke duk abin da suke ba bisa daidai ba wannan shine a nan wurin wato Huzaifa tamnil Yamani da Abdullahi bin Abbasin da wasu cikin malaman tafsiri na sahabbai da tabi'ai da haka suka fassara wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi. wato malamansu su yahudawa kenan sun riƙe su ababen bauta saboda su sun san gaskiya su taki gaskiya su ƙi faɗi kuma sai su bi shi sun san abu wato ba daidai ba ne sai sun sanin su ƙi ma mabiyansu sai su bi su shi ya sa malamai suke cewa har yau har gobe duk wanda yake wato yake ya san gaskiya ya ƙi ta to akwai wata kamanceceniya tsakaninsa da yahudawa hakanan duk wanda yake abubuwa na jahilci ba tare da ilimi ba to akwai kamanceceniya tsakaninsa da kiristoci domin haka suke abin da suke ba tare da cewa suna yin abin da yake na ilimi ba saboda haka Allah madaukake cewa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida gashi ko dukkan su ba umarce su ba sai su bauta ma Allah ɗaya su Yahudawa cikin attaura Allah kaɗai aka ce su bauta ma su masu bi annabin su Musa alaihi salam su kuma kiristoci annabi Isa abin da ya ce masu su bauta ma Allah shi kadai ba su da wani Allah in ba Allah ba dukkan su an umarce su ne su bauta ma Allah shi kadai amma da suka zo suka jingine suka rika bauta ma malaman su wato ainihin idza harrama shay'a fa huwa haram domin Allah shi ne in ya haramta abu to yakan zama haramu wa ma ahallahu wa ma wato ma halalahu fa huwa halalu duk abin da Allah ya ce halal ne to shine halal ba wani yanzu a duniya wani abu da can asali a shari'a halal ne yau wani yazo ya ce muku haram babu haka kuma abin da yake haram ba wanda isa yau ya gyara shi mai kwaskwari ma ya ce wannan abin yanzu kuma ya zama halal ne kamar riban nan da ake ta magana a kai ba wani lokaci da zaka share ayar riba tana nan riba haramun ce sai dai in zaka ka ci kawai kai da haramun ce kana nan a matsayin mai saban Allah amma in ka ce halal to wannan kuma zai kai ka kafirci domin ka haramta abinda ka halalta abinda Allah ya haramta an fahimta da kyau to haka ababen da Allah ya ce halal ne yau ba za ka zo ka haramta mutane su ba haka kawai saboda wani abu a ƙashin kanka babu wa ma shara'ahu ittaba'a wato ainihin utubi'a wa ma hukima bihi ko wa ma hakama bihi nafiza abinda Allah ya shar'anta shi ake bi ayi abinda kuma ya hukunta shi ake zartarwa ba wani abu daban la ilaha illa huwa babu abin bautawa da cancanta sai shi Allah subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi ga barin waɗancan ababa da aka jingina mashi domin me ɗaukan wasu malamai ka riƙa bin abin da suke bi kuma ya saba ma abin da Allah da manzo ya ce to wannan yana kai mutum ga shirka wanda shine har yau zaka ga ana samun wannan mutum a ce mai ga abin da Allah ya ce ce a shi ga abin da shi ya ce kuma abin da shehin ya ce ya saba mana Allah da na ga abin da manzo ya ce ga yadda sunna take shi ko mutum ya kafe ya ce ai ga abin da malamin shi ya ce wanda kuma ba daidai ba ne ko su imamu malin manya-manyan a a'imma cewa suka yi duk ko fatawa yau suka yi gobe suka aka faɗi abin da manzo ya faɗi a jingina fatawarsu abin da Allah ya ce haka suka ce to wani malami ne yau zai zo ya faɗi wata magana a ce maka ga abinda annabi ya ce ga yadda za ka ce ai malam ne ya ce kaza babu sai ka jingina maganar malam ka bi ta manzo domin da shi aka hore shi aka horar da kai ka bi sau da kafa idan ka rufe amma kowane malami za ka bi shi ne idan ka buɗe in ya bi Allah ya bi manzo ka bi shi in ya kauce ma hanya Allah da ta manzo ka tattara shi ka bar shi nan da in ba haka ba za ka bi hanyar waɗancan wanda aka ce ga kuskuren da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka amma shirkuna game da abin da suke tara shi da shi na wato jingina masa wasu ababen bauta wanda shi kuma Allah baya kamata a hada shi da kowa wajen bauta abin da yake shi kadai yake kuma shi kadai cancanta a bauta ma mai Allah ya ce na'am Allah madaukaki ya ce riduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim suna so ne su bishe hasken Allah da bakunan su wa ya'ballahu illa an yutimma nura kuma Allah ya ki face ya cika hasken nan nasa na musulunci walau karhal kafiruna ko da ko kafirai sun ki huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko manzansa da shiriya wa dinil haqqi da addinin nan na gaskiya da yuzhirahu ala dini kulle domin ya rinjayar da shi ya ɗaukaka shi kan wato dukkan wani addini walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ƙi, a wani wurin aka ce laukar karihal kafiruna ko da kafirai sun ƙi. da mushirikai da kafirai da abu guda ne to anan wurin ibn kasir a nan ana so ne a gaya mana halayya ce ta mushirkai kuma halayya ce ta ahlul kitabi mushirikai su ne wanda suke bauta ma gumaka suke hada Allah da wani wajen bautarsu in an ce ahlul kitabi su ne wanda asali aka ba su littafi amma suka jingina littafin kamar yahudawa an ba su a taura kamar su kiristoci nasara an ba su injila to suka jingine su ake ce ma ahlul kitabi to dukkan su halayyarsu ɗaya ce ta ƙoƙarin bishe hasken Allah shine addinin Allah dukkan su da mushrikai da yahudawa da kiristoci da maguzawa dukkansu da na da da na yau da na zamanin manzo da na zamanin Musa alaihi salam zamanin annabi Ibrahim da zamanin Isa alaihi salam da wannan zamanin namu dukkan kafirai ɗabi'a su guda ce shi yasa ibnu kasir ya ce yuridu haula al kufar min al mushrikin wa ahli kitabi an yudfi unur Allah dukkan su waɗannan jinsi na kafirai so suke su bi shi hasken Allah eh me hasken Allah ma ba'atha bihi rasulullahi sallallahu alaihi min al-huda wa dinil haq abin nan da Allah ya aiko manzansa da shi na shiriya wani wurin aka ce alhuda shine alqur'ani eh shiriya alqur'ani da Allah ya aiko ma manzansa shi qur'ani shiriya ne haske ne saboda magana ce ta Allah daga Allah zuwa jibrilu daga jibrilu zuwa manzo sannan manzo zuwa gare mu wannan hasken al'umma ba za ta sami shi ruwa ba sai da wannan hasken amma an baka da hankalinka da tunaninka da nawa da na wancan wannan hankalin namu ba zai iya haɗuwa wuri guda ya gane gaskiya ba iya fahimtar ka daban tawa daban abinda zai haɗa mu shine bin wannan haske da yake daga Allah shine alqur'ani to ai zo da wannan hasken shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo shine ya zo da shi shi kuma su kafirai ɗabi'a su kullum so suke su bi bishe wannan hasken su dusashe shi kar a gani a gane shi yasa suka bullo da hanyoyi daban-daban na ƙoƙarin kauda ƴaƴan musulmi zuwa karanta Qur'ani yau ba za su zo su ce ku bar musulunci ba kar ku yi musulunci a'a ku ta musuluncin ku amma bari a biyo muku hanyoyin da musuluncin zai zama hoto kawai a cikin ku ba aiki ba hoto me hoto a waye ai dan musulmi ne kamar yadda aka yi ma bin nan tare da sofiyar kenan lokacin da Rashi ta ci su da yaƙi ta rushe musulunci ta waye sai ga ɗan musulmi sunan shi muhammad usman ahmad amma bai sai da ake sallah ba saboda bai ga inda ake yanta ba bai sai da ake karanta qur'ani ba saboda duk an hana ta yaushe ake so a hankali ta hanyar wayar da za a shagaltar da kai da ita wasan kwallo da za a shagaltar da kai da shi waye ne kaza kaza ka shagalta kai shekara ashirin baka karanta qur'ani ba sai girman ka ya zo bakin bai iya karya farshe ya karanta shi baka karanta ne ma ka gane ma'anar da ke ci kamar nan da muke karanta wannan yanzu eh Allah yake gaya mana yuriduna an yi yudufi unurallahi bi afwahihim kai baka ma san me ma'ana wannan ayar ba duk kafiran duniya suna so su bi shi haske wanda Allah ya sauka ma manzansa da bakunansu da baki suke magana na ƙoƙarin rushe addini da maganganu iri-iri wanda yau suke faɗi tun zamanin manzo haka har ma zuwa suke yana karatu alƙur'ani su ta hayaniya wal la'allakun la'allakum taghlibun ku riƙa ihu da hayaniya yana karanta ƙur'ani ko za ku ci galaba a kan shi to haka yanzu ana karatun ƙur'ani sai ka ji an sa kiɗa an sa irin kaɗe-kaɗe malam sautin na wanda har cikin kulli yana ƙara can an sa can an sa ko kuma kai a waya ka kasa yaushe zai haɗu da karatun Alƙur'ani duk wannan suna yi ne wato ainihin don su bi hasken Allah amma sai Allah ya ce wai aballahu Allah ya ki wannan a wasu ayin kawai cewa ake me wato ainihin wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun wallahu yutimmu nurihi walau karihal mushrikun amma nan sai da aka faɗo wa ya aballahu Allah ya ki kun san banda kin Allah ya za ma musulunci ya zo mana yadda ake ya shi tun zamanin manzo ku dubi a maka aka hana shi ya ɗau addinin ya taho madina ba a bar shi ba da ya bar sahabbai su abubakar su duk haka aka yi ce har yau har gobe amma Allah ya yaƙi illa an yi timma nurahu sai ya cika addininsa walau karhal kafiruna ko da ko kafirai sun ƙi kuna ganewa ko da sun ƙi sai Allah ya cika addinin nan nasa wannan wannan hadisi in kuka kalle shi wato shine zamu ga cewa a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah zawali li arda mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiyali minha a wannan hadisi ingantacce hadisi muslim manzo sallallahu alaihi wasallam abinda yake cewa shine cewa wato ainihin wata rana an tattaro man ƙasa yammacinta mafaɗar rana da mahudarta gaba ɗaya aka aka tattara man wannan duniyar aka nuna man ita mafaɗar rana da mahudarta a wannan lokacin sannan aka ce da sannu mulkin al'ummata sai ya kai duk inda wato ranar nan take faɗuwa da kuma inda take huduwa Shi shine kaga kenan duk yadda suke ƙi sai Allah ya isa da addinin sai ina ba su yau ka duba musulunci da yake yaduwa a kasashen kafiran nan kuma masu karɓar shi da gaskiya suke karɓar shi ba za ka taɓa ganin mace a amerika musulma wacce ta karɓi musulunci kuma tana yawo da ɗan ayana da gyale da kai ba abin nan ba za ka ganta da hijabi daga sama har ƙasa da niƙabi ko ka gan shi a can ya karɓi musulunci kuma ka gan shi da shararren gemu ina ba amerika in ya karɓi musulunci ai da gaske ke yi za gan shi da gemun shi cikakke da sallah kan lokaci da karatun alƙur'ani da ƙoƙarin sanin menene ƙur'anin ba da kaje musuluncin ba suna nan da yawa yau ingila amerika faransa sun rasa yadda za su yi da su masallaci ake ta gina wani ba allah da ke zuwa ingila ya ce shekarun nan daga baya zuwa yau ba za ka yi kirga masallacin da aka gina ingila ba suna faɗa da musulunci musuluncin yana ƙara ƙarfi haka in ka je rashin ita ma dole an bar musulmi suna addinin su inda dai ake za a matsa masu sai ga wanda zai matsa din sai Allah jarabce shi da siyasa ƙasa ya rasa yadda zai kurubi wannan kafirin da ya kauce America ram da ya matsa musulmi ya yi ƙare ya yi ƙare a siyasar shi hmm? a duk masu mulkin America da wanda ya ƙare da tsiya ana har wace irin tsiya ce ba a yi ba a majalisa a amerika ake dabanci a majalisa fa a lokacinsa to kaga fada da musulunci yan uwa ba shi da kyau kuma ba shi ne hanyar da zai taimaka mu kafirai da za su gane shi ne su dawo su bi musulunci su ma su huta shi shikenan mu ma mu huta domin shi addinin nan na gaskiya da Allah ya ce annabi ya zo da shi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi addini na gaskiya wanda annabi ya zo da shi shine wanda babu wani kumbiya kumbiya a cikin shi shari'a mun ce shine alqur'ani shi kuma addinin gaskiya ba addini ne da ake shi irin na 'yan wato secret society ba ba addinin musulunci da za a ce ana mitin aje a ɓoye a wani ɗaki ko a wani a fili ake komai yanzu karatun nan gashi a fili muke shi in za mu yi sallah a fili za mu in za mu yi turawihi a fili za za a aikin hajji a fili azumi komai a fili ake shi addinin gaskiya kenan shi ko addinin da ba na gaskiya ba a ɓaɓɓoye ake yin shi ake mitin yadda za a cutar da musulunci da shi haka nan wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin wato tamimi dari yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu la yablughanna hadha al-amra ma balagha al-layla wan nahara wala yatruku Allahu baita madarin wala wabrin illa adkhalahu hadha ad dina eh bi izz azizin wa bi dhilli dhalilin haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace wato shi tamimi dari yake cewa na ji manzo sallallahu yana cewa sai Allah ya isar da wannan al'amari duk inda dare da rana suka kai to sai Allah ya isar da wannan al'amarin Allah ba zai bar wani gida ba na laka ko wani gida da aka yi shi da gashin raƙumi ana nufin gidajen birni da na ƙauye kenan illa a da kalahu hada dina sai Allah ya shigar da wannan addini a cikinsa haka za ka gani wa musulunci na ta bunƙasa yana yana ta yaɗuwa kamar wutar daji ta rafa da faɗan da ake da shi da ƙoƙarin dakile shi da aibata shi da aibata masu yin shi a je a shirya shari a aiwatar da shi sai a ce musulmi ne suka yi ko yanzu musulmin arziki zai kai hari a kan musulmi ya kashe su ya kona gidansu ya kona komai nasu a yakin musulunci ana kashe yara ana kashe mata ne kai ko wanda ake faɗan da su suka shiga suka ɓuya ɗakin ibada su kyale su ake ba a kashe su to yanzu yanzu yakin da ake mana ya ake a shiga ƙauye a kwashe dukiyar mutanen ƙauyen a kashe mutanen garin sannan a banka ma garin wuta wannan musulmi ne masu wannan ina alaƙa su da musulunci in yaki suke a wani a wani littafin aka ce a je a banka ma gari wuta saboda me za a banka ma gari a kashe yara a ɓace dukiya kuma in ɓarawo ne da yake so gobe a tara ya dawo zai banka ma garin wuta kaga wannan ƙarya ce ba musulmi ba ne masu yin wannan kawai ana fakewa ne da guzuma domin a harbi karsana saboda haka ya kamata mu gane Allah ubangiji ya shiryar da wanda suke faɗa da wannan addini Aisha uwar mu'mini Allah ya ƙara mata yarda hadisin da zamu kare da shi a cikin wannan ayoyin take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu la yadhhabu al laylu wa an-naharu hatta hatta tu'badu al-lata wal-uzza fa qultu ya rasulullahi in kuntu la azunnu hina hina hina anzala Allah azza wa jalla huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi al aya anna zalika tamun Aisha uwar mu'mine tace ni na ji manzo sallallahu alaihi yana cewa dare da rana ba za su tafi ba harta ma'ana kinan duniya ba za ta kare ba sai an koma bauta malati da uzza sai na ce ya rasulullah manzon Allah ni ayoyin da nake zato lokacin da Allah ya saukar da huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala dini kulli ko walau kariha al kafir aw ta'i ko kuma a nan wurin yadda aka karanta mana ko to sai ta ce ni zato da nake ai shikenan addini kuma ya bayyana ko ina shikenan yace i haka ne ai wannan ƙarshe ne kuma zamani abin zai sake juyawa kafin duniya ta tashi sai an sake koma ana bauta ma gumaka mun san duniya za ta tashi ne akan asharar khalqin nas za ta tashi akan mutanen da basu ma san kalmar la ilaha illallah ba in an ce musu ba san ta ba bu san qur'ani ba duk babu su kan su ne kiyama za ta tashi kada Allah ya nuna mana wannan lokacin to shine annabi ya ce abin da ake nufi kenan wato ainihin haka abin yake innahu sayakunu min zalika ma sha Allah summa yab'athu Allahu rihan tayyibatan haka addinin zai kasance Allah ya faɗaɗa shi ko ina ya shiga amma an haka yadda ya so daga baya kuma sai Allah ya aiko da wata iska wato fa yutawaffa kullu man kana fi qalbihi misqala habbati khardalin min imanin wannan iska in ta zo duk sai wanda daidai da kwayar kardal na imani cikin zuciyarsa sai wannan iska kamar ajali ce sai ainihin ta ɗauke masa rai ba ku fahimta ma'ana mutane za su kasance sun koma addini ya faɗa da ya faɗi ko ina to ana nan kuma idan tashin kyama ya zo sai ya zama cewa mutane sun zama ashararar kalkin nas sai kaɗan a cikinsu wanda suke da imani to masu imanin da da ƙwaye zarra sai Allah ya aiko da wata iska wannan iska in ta zo kamar mutuwa ce duk sai ta kwashe rawukan wanda suke daidai da ƙwayar zarra na imani a zukatansu fa ya buƙa man la khaira fihi farji'una ila dini abaihim sai saura wanda babu alkhairi a cikin zukatansu su ne za su wanzu so su kuma sai su koma addinin iyayensu shine addinin lati da uzza shine addinin bauta ma wani ba Allah ba to a kansu kiyama za ta tashi Allah kada ka nuna mana wannan lokaci shi yasa kullum fatanmu muke addu'a Allah ka karɓi ranmu lokacin da imani yake da shi wato yake da faɗi a cikin al'umma yana karanta ƙur'ani yanzu har yau muna cikin imani muna cikin ni'ima kasan nan wannan karatun a wasu kasashen baka isa ka yi shi ba an sa maka takunkumi baka isa ba sai abin da ake so shi zaka faɗi ba qur'anin nan wai a karanta shi ka a'a duk abu baka isa ba to muku a nan kana da yanci yanzu inda ake karanta ƙur'ani ko a kana nan ba za ka lissafa ba karatun ƙur'ani a faɗi a ce Allah ya ce annabi ya ce wuri nawa ake yi bayan Allah da zafin ranar nan su baro gidajen su su zauna suna sauraro kuma sauraro na fahimta ka sake sun yi imani da abin da ake faɗi wannan alheri ne tattare da mu mu gode ma Allah Allah ka tabbatar mana da wannan ni'ima Allah kakka nuna mana wancan fitina lokacin da imani zai zama sai wane da wancan Allah ka tsare mu me Allah ya ce na'am Allah malaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani inna kathiran min al-ahbari war ruhbani da yawa daga cikin malaman yahudawa da kuma masu bauta na kiristoci ya kuluna amwalan nas bil batili suna cin dukiyoyin mutane da barna wai su duna an sabilillah kuma suna toshe mutane ga barin hanyar Allah wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata waɗannan kuma da suke taskance zinari da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da su domin Allah domin ɗaukaka addinin Allah fa bashirhum bi azabin adim kai masu bushara da azaba mai raɗaɗi da zasu gamu da ita wani lokaci yau mai huma alaiha finari jahannama lokacin da ake tattara dukiyar a ƙona ta a cikin wutar jahannama fatukuwa bi huhu, sai a rika ɗaɗara masu ita a goshinansu wa junubuhum da sasannin sasanninsu su kenan wa zuhuruhum da bayansu hadha ma kanastum li anfusikum ana ɗaɗara masu ita ana ce masu wannan dukiyan nan ce taku da kuka taskance ma kanku a duniya fa zuqu ma kuntum taknizun ku ɗanɗani abin da kusance kuna taskancewa a duniya ba kwa fitar da zaka ba kwa fitar da haƙƙi masu haƙƙi ku ɗanɗani abin da za ku ɗanɗana da shi yau kiyama Allah ya tsire fa nan dai ibnu kasir ya ce kamar yadda ya kawo magana suddi yace ce al'ahbaru min al yahudi wa ruhbanu min nasara duk sanda aka ce ahbar to malaman yahuda ake nufi in an ce kuma ruhban ana nufin malaman kiristoci masu bautarsu tunda su ba ma su ba su da malamai su kawai masu bauta ne sai a rudu da bauta su a ɗauka malamai ne tsarin kiristoci kenan dan duk wanda ya zama malami to zai ba kiristancin ya dawo musulunci yasa da yawa fasto in ya zurfafa karatu sai gane ashe duk shirme ne sai ya musulunta duk wanda ya zurfafa yana ce yana ce ya gane kai ashe duk magana su bulus ne magana su yohana ne duk ta tsiniyoyi ne ba wata magana ce saukakkiya ba shi ne tattara ya watsar shi sa qur'ani kullum suwanci ake jingina musu malamai saboda sun sani sun ƙi sani yahudu tuba babu kina su kuma ake jingina musu bauta kawai suke amma ta jahilci to shi ne a nan wurin ake gaya mana wato wal maqsudu at-tahdhir min ulama'i su'i wa ubadu dhullal wato abin da ake so a ayan nan ai mana gargadi da mu nisanci wato miyagun miyagun malamai eh sannan da masu ibada batattu mutum ne ya shiga ta siffar ibada kana ganin kamar malami ne ruɗe ka kamar yanzu ka sa ana samu wannan ga gemu ya sha rawani ga katon carbi da tutoci yana mazurai yana zazzare idanu ya sami wani wuri da wata kwana ko wani lungu ko wani saƙo shikenan ya zauna zai a ɗauka malami ne inda za ka kamo ƙur'ani ka ce karanta maka bai iya ba balle magana hadisin manzo balle maganar su imamu malik ba abin da ya sani jahili ne ko alwala bai iya ban katsare shi amma mutane sai su ta rubuwa su ɗauka malami ne ya yi shiga wata iri saboda haka mai tsoron Allah ne wurin shi za a je a nemi roƙi Allah ya ba da abin da ake so to kaga wannan shine ake jan kunnen mutane kamar yadda Sufyan ibn Uyayna cikin babban magabata yake cewa man fasada min ulama ina kana fihi shabahun min al-yahudi duk wanda ya ɓaci daga cikin malamanmu to ka ɗauka nan ya yi kama da yahudawa kawai wannan ba ni ne ke faɗi wasu fayanunin ƙuyayena cikin manyan magabata masu harka hadisi shi yake faɗin wannan ya ce wa man fasa da min min ubbadina kana fi shabahun minan nasara duk wanda ya ɓaci a cikin mu ta ɓangaren bauta idan yana ta aboshi ibada yake eh ka zo kana ta tsalle kana kima kana faduwa kana dukan kirji kana shiɗewa kana faɗuwa wai kai dusan manzo ne kai tsananin tsoron Allah ne kai za ka taba kai har ka manzo tsoron Allah ka taba jin inda anabi ya yace mai faɗi ko ka taba jin da yake dukan ƙirjinsa. wannan ko wai faɗi da sunan bauta ake su fa to waɗannan abubuwan ce duk wanda kaga yana yin su to yana da shabahun minan nasara yana da kama da nasara kisa za ga suna sa janjami janjami wani abu ne da kiristoci suke ɗaura shi a coci aka san shi haka bandiri ana buga shi da a coci aka san su waɗannan abubuwa din mai yanzu duk su badujala da yashiya suke zaga titina suna buga ta da ba san shi ba sai a coci shi yasa ce shabahun suna da kama da kiristoci dan ba za ka taba cewa daga manzo suka kwaikwayo ba ko su sahabbansa Allah ya kara musu yarda wannan maganar magabata nake karanta muku ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo ke cewa wato ainihin latarkabunna sanana man kana qablakum hadwa alquzzati bil quzza da sannu za ku bi sahun ko za ku taka hanyar waɗannan da suke gabanin ku tako da tako dai da suka taka ya kun taka qalu sai sahabbai suka ce alyahudu wan nasara yahudu da nasara kake nufi su ne zamu bi mu rika bi muna koyi su muna koyi da su qala faman annabi ya ce ah to da fa suwa nake nufi hmm wa fi riwayati a wata riwayar cewa eh, wato ainihin wato farisawar rum ala famanin nasu illa haula wata ruwa ce suka kana nufin mutan farisa ran kinan a yau can farisa da bautar wuta suke rum kuma su ne mutanen italy a yau su ma duka su ne wancan suna da kisara wancan suna da kaisar suna bauta ma wani abu ba Allah ba su kake nufin za mu rika koyi da su annabi ya ce to da su waye nake nufi hmm? kinan za a rika koyi to yau sai ka ga yau dubi da ake koyi da kiristoci dan musulmi inda za ka gamu da shi a hanya kila sai kama kasa masa sallama saboda shigar shi daga sama har ƙasa ba inda ya kama da abubakar muhammad usman ali ya za ba za ka tsorata ba da shi hmm? ya saki wando rabin ɗoyawai ya yi bar gashi cibirbir da shi sannan ya sa riga ga ta nan ya kawo ta nan ba ya sa duk abubuwa ga sunan da wata riga wacce take mutanen arziki na arnan ma ba sa sata wannan shine za ku riƙa koyi da su tako da tako a wata ruwayar annabi ya ce hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu har da a ce za su shiga ramin da mu sai kun bi su duk abin da suke sai kun yi kenan yau ka duba kiristoci su ne aka sani su ce wai suna bikin ranar tunawa da haihuwar annabi isa da ranar suna sai aka zo su ma musulmi wai za a ranar tuna da haihuwan manzo da ranar da sunan shi wanda duk za ka duba littafan musulunci kaka ba inda za ka ga an ce annabi ya yi bikin tuna da ranar haihuwarsa ko ya yi bikin tuna da ranar sunansa babu ko ina aka samu duka koyi ne da waɗancan yahudawa da kiristoci da annabi ya ce za ku yi koyi da su allah ya tsare mu wannan sura da muka ji shi ne Allah ya ce ya yi hallazi wannan ayoyi ya yi hallazi na amanu ya kuwa da suka imani inna kathiran min al ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi la ya'kuluna anan da aka faɗi kalmar ci malamai suka ce kawai an faɗe ta ne amma ba ci kare yake nufi ba suna karɓar kuɗaɗen mutane shine la ya'kuluna ma'ana la ya'khuzuna amwalan nasi bil baɗi suna karɓar kuɗin mutane da ɓanna malaman Yahudawa da malaman Kiristoci saboda mai suke yi don za su iya gina gida za su iya sayan tufafi za su iya ci a cikinsu za su iya aure amma Allah sai hada gaba ɗaya ce la na amwalan nas suna cinye dukiyar mutane bilbaɗi da ɓanna wai su duna an sabilillah kuma su toshe hanyoyin Allah wannan cin dukiya da ɓanna wato ya na duniya bidini za su riƙa cin duniya da addini mutum ya kaga ya saka komai na malinta ya je yana ci da addini kuma ƙarya yake ba malamin bane sannan ya je ya rika ci da addini zai ma addini kaza zai kuma ƙarya yake ba abin da zai kawai yi yake yi al'akulu ne bidini wanda imamu wato mai mai littafin nan imamu al'akadari tuni ya lissafa su cikin manya-manyan kaba'in al'akulu bidini mutum ya zo yana ci da addini haka kawai ya je ya girba ƙarya ko ya rika wani ta saurufi shi malami ne a zo a kawo mashi yana limshe idanu yana wane ne musamman mata aka fi yaudara irin wannan sai ka ga mutumin da ya yi gida gidaje sun zo sun tarar da shi za a gane he ya tashi ya ƙara gaba haka fa suke fa yana cikin jama'a da gidaje sun tare ya ga za a gane sai ya sake ƙara gaba ba ya zama cikin jama'a ɗan damfara kenan suna nan cikin mutane sai ga mutum dandanan kwanin sai ka ga ana yana yawo da manya-manyan motoci da gidaje da mai ina ya samu su su ne kuru na amwalan nasi bilbaɗi cin dukiyar mutane suke da ɓanna su waɗancan to haka kuma mutanen musuma sannan kuma su rika toshe hanyar Allah duk wanda zai gane abin da suke ba daidai bane za su faɗa da shi biyar da za su yi yaƙe sai sun yaƙa da dukiyarsu da mulkinsu da matsayinsu saboda su faɗa da shi kar a gane kar ya kai mu mutane bayanin abin da suke ba daidai ba ne. Allah ka samu gani wannan su ne yace suna ci da addini wa manasibahum da matsayin su wa riyasatuhum da tsayin da matsayina mulkin su ko kujerarsu fin nasi akuluna amwalahum zalika kama kana li ahbari yahudi ala ahli al-jahiliya kamar yadda can yahudawa da kiristoci malaman suke yi to mu ma yace haka yanzu za ka ga malamai na ƙarya ulama usu'i kenan su ma sun zo suna cici da sunan addini ko ba malaman ba ne ya yi shiga komai in ka gan shi ka ce malami ne amma an ka kwankwasa ba komai a na malinta sai ƙarya sai wani abin nan ɗin shi haka kuma inda za ka tambaye shi menene ahkam na shari'a bai san su ba amma ya san yadda zai kuma sai ka ji mutane na cewa ai wane yana da babban malami yana da babban malami in ka bibiya ka bibiya sai ka ga ba tsarki yake koya masa ba ba alwala ba ba sallah ba mulki ba nasiha yake mai ji tsoron Allah kai taba dukiya al'umma ba ya ji tsoron Allah ya kiyaye nauyin da ba wanda yake masa ba a'a abin da yake can mulki ne je kai ba komai za mu yi maka addu'a duk abin da kai ba komai ya wuce shi haka suke fa idan ɗan kasuwa ne je ka duk abin da ka wawuro ka samo ba komai halal ne za a yi sadaka shi kenan da an yi komai ya tafi to irin waɗannan malaman su ake gaya mana na yahudu to akwai kuma a cikin wannan al'umma wanda suka bi irin su to su ma halin su da iri ɗaya ne Allah ya tsare sai Allah ya ce wallazina zuna zahab wal fidda sannan da waɗannan da suke taskance zinari da azurfa wanda su ne asalin kuɗi duk wani kuɗi ne na duniya da kuke ji dala ko dolarat kenan da pound sterling ne da su su wane ne siro balle naira ka da wani wurin ma ba a san ta ba dukkan su asalin su kuɗi su ne zinari da azurfa sai Allah ya ce waɗannan da suke taskance su ba sa ciyar da su fi sabilillah ai masu bushara da azaba mai raɗaɗi gobe kiyama ku ji dan Allah wannan magana za a yi masu wato bushara ana bushara kullum da aljanna ne to su a masu bushara da azaba mai raɗaɗi ita ce wato ainihin wuta malamai suka ce wato kashi na uku na wannan ayar banda waɗancan wato ahbar da ruhuban wanda suke ɓanna sai kuma wanda suke suke yakin zuna zahabar fidda su ne kashi na uku masu kuɗi ke na wanda suke taskance dukiya sai ya ce mutane kala uku ne wato su ne wato miru usin nasi fa innan nasa alatun alal ulama wa alal ubbad wa ala arbabil amwal kullum mutane galibi suna dogaro ne ga waɗannan ukun dogaro da wato malamai ko dai malaman na gaskiya su dora su kan gaskiya ko malaman ƙarya an rashin sa su dora su kan ƙarya ko ba haka ake bane in Allah ya taimake ka ya hada ka da malami mai tsoron Allah ya rika gaya ma Allah ya ce annabi ya ce kai kaza halak ka bar kaza haramu in aka sami rashin sa'a ka haɗu da mugun malami kai ta taɓar gaza yana ziga ka to ko dai wannan ko kuma masu ibada wani ya ruɗe ka kana ga yawan ibadarsa da waye baka san jahili bane ko kuma arbabul amwal masu kuɗi ka zama su ma kamar sun mai da kai su ne iyayen gida kai kuma bawan su yace fa iza fasadat ahwalul haula'i idan halayen waɗannan jinsi uku suka ɓaci a cikin al'umma to ainihin shikenan fasalin ahwalin nas dukkan halin mutane ma za su ɓaci a ah, malamai kake koyi da su lalatattu ne ko masu ibada kake ganin kamar kan daidai suke su ma ba daidai din suke ba ma'ana ashe duk jahilci ne ba daidai suke ba masu kuɗi ne iyayen gidanka kake bi su kuma babu ruwansu da addini to kaga wannan suka lalace al'umma ta lalace shi yasa ibnu umar Allah ya kara masa yadda da ya zo maganar nan wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda waɗannan da suke taskance zinari da azurfa wala yunfiquna hafi sabilillah ba sa ce da ita domin ɗaukaka tafarkin Allah sai yake cewa hadisin Abdullahi dan Umar almalul lazi la yu'addi zakatahu in an ce wato dukiyar da aka taskance wacce ba a ciyar da ita ana nufin wadda ba a mata zakka ba taskancewa yau ka buɗe kana da account ba a'a kana da wata kadara kana da wani kamfani kana da wani waye ba shi ake nufi ba abin da ake nufi wanda suke taskance dukiya ba sa fitar da haƙƙin Allah a cikinta to su ne wanda gobe kiyama ga abin da za a yi masu yuhuma wato yau mai yuhuma alaiha na da jahannama ranar da za a tattara wannan dukiyar a ƙona ta da wuta jahannama kamar ka ce wata dalma a mai da ita wata dalma ta wuta gaba ɗaya dukiyar tashi bayan nan an mai da ita fayukuwa wato fatukuwa biha jibahuhum sai a rika ɗaɗara masu kuna ganewa jibahuhum kan goshinsu za a rika masu lalas lalas shi ne ƙarfe da za a sa cikin wuta ya jawur sai a zo a ɗaɗara maka ba haka za a mai da dukiyarsu kamar wata dalma kamar wani garwashin wuta sai a rika ɗaɗara masu a gosunan su sannan nubuhun da sasannin ko kuibi kuibi ɗinsu su wa da kuma bayansu malamai suka ce me yasa aka ce fuska suka ce saboda duk wanda ya tara dukiya ta haram yake jin daɗi da ita za zaka ga yadda mulmul shi tana haske to yasa fuska za a rika ɗaɗara masu gefen shi kuma shine suka ce saboda nan ne kuɗin nan zai sa hannun dama hannun hagu duk inda ya muskuta kuɗi ne zai kwaso yana kafafa yana jiji da kai to nan za a rika ɗaɗara mashi gefen da gefen sannan baya kuma saboda in yi ado baya ake kallo ya sa riga mai ado da waye ne yana kafafa cikin mutane wannan rigar da ya yi mai ɗinki da boyar da waye duk da ya sa za a rika ɗaɗara ma bayan shi ma wannan wutar yanzu sannan kuma ana masa ana cewa haza ma kanastum li anfusikum wannan wani izgilanci ne da za a rika masa na ƙarin azaba kan azaba kasa ana maka azaba wani kuma a gefe yana cewa ɗanɗana dai ka ji ji abin da ka ji ai wani shi ba a gefe sai ka ji kamar ka doke shi ko saboda ina ruwan shi da kai to ita ma azaba ce kan azaba a sa mala'iku su rika ce masu wannan abin da kuka taskance ma kanku ne a duniya ba kwa zakka fa zuqu ma kuntum taknizun ku ɗanɗane abin da kuka sance kuna taskancewa to malamai suka ce wannan fassara sun mata fassara ne cewa dukiyar da ba a ba da zakka ita ce kanzu ita ce kuma gobe kiyama za a mai da ita wuta a rika ɗaɗara ma mutum ita ce kuma wani hadisin ya zo cewa raƙuman mutum za su rika taka shi suna tattaka su je su dawo haka za su ce har tashin kyama in awaki ne haka za su rika tunkuye shi da ƙahonin in raguna ne haka za a ce mai hattashin kyama wannan wanda baya ba da haƙƙin Allah a ciki wasu ka ce a'a daga cikin wanda suke fassara daban shine abizare abizare ne gifari babban sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya fatawa cewa ai abinda ake nufi wanda suke taskance dukiya ba sa ciyar da ita fi sabilillah su ne wanda suke da abinda da za su ci su sha a yau to bayan nan kuma ya je su aji shi a fahimta shi in ka ce yau ka to saura kawai bayar kai in fage shi kawai gobe ma in ka tashi ka nema jibi ma in ka nema ka ci abin da ka rage bayar kawai shi kina amma in ka taskance to ka shiga cikin wannan narko kana cikin wannan za a rika dadara maka wuta gobe kiyama wannan fatawa bi zarin yayi eh, eh, ko irin ta yayi yayi um, lokacin mu'awiya yana gwamna a sham saboda haka da muawiya ya rasa yadda zai da shi ya ce kai sai ya kawo ƙarashi wurin khalifa usman ya ce ga abin da abin zarfa yake fatawa ta saba mata sauran sahabbai shi ya fahimci ayan nan wai abin da duk tara yau ka ci ka sha shi ke na saura ka bayar in har ka aje to kai ya zama kanzu sai ya ce zo madina ya kira shi zo madina abizar ya zo madina ah, khalifa usman bin affan ya samu ya ce to wannan fatawa da kake yaya haka ya ce to ai ni abin da na fahimta kenan ni abin da duk abin da ka tara ka ci ka sha shi kenan saura kuma kar ka aje ka ba mu bukata kawai in ko ka aje to ya zama kansu ya ce to wannan fatawa ta ka abizar tunda fahimta ka ce za abin da za a yi tattara ka koma kauye ka zauna idan ka zauna cikin gari yanzu wasu za su ɗau irin wannan fahimta taka daga nan ta zama fitina kuma a zo a ta rikici amma kuma can da kai da fahimtar ka shine kuma wani wuri ana ce mai rarra can ya zauna har har ajalinsa nan ya rasu wannan da wannan ne malamai suke cewa idan wani ya wata fahimta ta daban a musulunci to sai a ce ya aje ya bi ta sauran jimhur in ya ki sai a ce to kai ja bakin ka kai shiru kar ka ce za ka riƙa kira akan wannan kuna fahimta ah kamar yanzu ka zo kai fatawa ka ce yanzu rike wannan su salula dinnan da wannan lasfika da waye duka waɗannan ai sababbin abu ne ko haka ka rike waya haka wannan gilashi ma duk ba a san su ba in ka zo cin abinci ka ci da ƙwarya ka ci da akushi in ka ci in kwanciya ka kwanta kan buzu kar ka kwanta kan katifa duk waɗannan abubuwa ne sababbi ko ka zo nan fatawa ka tashi kana yin ta ya kake gani in an baka cikin jama'a in dai an baka sai an sami wanda zaka ja sai ka fara jan matasa sai ka ji ana zagin masu wannan ai malaman nan yan duniya ne ka gan shi nan yau har da mota ma yake hawa ai gidan shi da AC waye waye sai ka ji an fara dura ma malamai zagi bai kuma ba haramun bane abin da suke waye ce ba za su hau mota ba waye ce ba za a gina gida ba waye ce haramun kun gane da kyau to irin wannan fatawar da zai sai hukuma ta kama shi ta tsare shi ya ɗaya da iya fahimta shi amma kai ya yaɗa domin zai ka fita da cikin jama'a haka aka yi abi zarrin da wannan fahimta tashi ba bari ya zo ya ɗaci cikin wato ainihin sauran al'umma ba don kada hakan ya jawo wani abu daban na rashin fahimta abin da ya faru kenan kuma haka yake har yau har gobe malamai sun tafi akan cewa wannan aya wato tana magana akan wanda duk suke tare dukiya ba sa fitar da haƙƙin Allah zakka kenan ko lalle gobe kiyama za su gamu da gamansu. sun tara ta kuma a maida ita wuta kuma a yi ta ɗaɗara musu har tashin kiyama haka za a yi ta musu wannan kafin a tashin kiyama kenan an gama kuma sannan shi kenan sai kuma wanda zai tafi aljanna ya tafi wanda kuma zai tafi wuce tafi domin hana ba da zakka in mutum ba cewa ya baya wa ba ainihin ba da ita ba wajibi ba ne shi dai ya ƙi kawai to ba ka ce mai kafiri yana nan mai laifi shi yasa abubakar ya yaƙe su sannan kuma ita zakka ana ba da ita ne ga wanda ya dace kamar yadda za mu ci nan gaba insha na ga kamar an nuna man lokaci ko to saboda haka sai mu haƙura da iya wannan bayanin abin da ya sauƙaƙa Allah ya sa mu dace Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya kare kafirci da kafirai Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sauka mana da ruwa ya ba mu damina mai albarka Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan gari namu wuraren da suke fama da tashin hankali muna addu'a Allah ya yi masu Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya saukar da aminci masu neman mu da fitina a kasar Allah ka san su Allah ka mana maganin su Allah ka mai da sharrin a kansu mu kuma Allah ka ba mu aminci ka ba mu kwanciyar hankali wannan wata da muke ci dukkan abin da ke cikin sana'ar alkhairi Allah ka haɗa mu da shi ibadar da muke Allah ka sa ta zama sababin shigan mu aljanna Allah ya karba mana ya sa a mizanin mu Allah ya kare mu da ikhlasi Allah ya kare mu da bin sunna ta manzo da yi dan Allah kuma da koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم زلزل الارض تحت اقدام اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين ومن بايعهم وسالمهم وسار على نهجهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين